واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون amma samudawa mutanen annabi salihu hakika mun shiryar da su ta hanyar bayyana musu hanyar gaskiya amma sai suka fifita ɓata. akan shirya zuwa ga gaskiya sai azabar tsawa ta wulakanci ta kama su saboda abin da suke aikatawa na kafirci da sabon Allah